gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim tsakanina da mutuwa kashi na goma sha tara daga haka suka yi sallama kowa ya ajiye wayar a ɓangarensa Shi kaɗai ya fara babbaka dariya yana bubbuga kafa a ƙasa kamar sabon kamu. Alhaji Hamza da kowa ya sani gwani ne wurin girman kai da wulaƙanta mutane. Wai yau shi ne yake neman alfarmasa ya zo su yi maja. Sannan a hankali maganganun jagora suna ta ƙara tabbata. Mutuwar Hajiya Rashida yana tare da buɗe mishi ƙofofin cikar manyan burukan rayuwarsa. Limshe ido ya ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya yana karkaɗawa. Wani tunani da yi ne ya sa ya buɗe ido da sauri ya janyo wayarsa. Manajan babban wani gidan jarida ya kira ya ba ta zafafan kanin labaran da yake so ya fita burgu a jaridar gobe litinin. Akwai yiwuwar Alhaji Safiyani zai koma jam'iyyar adawa ta ORP da ke kan mulki. Shi kaɗai ya sake kwacewa da dariya lokacin da ya tuna irin ɗimuwa da zai saka sa Alhaji labaran idan suka tsinci labarin nan. Lalle a gobe zai saka mutane da yawa fitsari a wando. Dan fitarsa cikin jam'iyyar da tare da shi aka sha wahala kyankyasar ta aka rene ta, aka rataya ta har ta girma, ba karamin jijjiga su ta yi ba. Tun da ya sanarwa ya fita a shafinsa na sada zumunta, suke bibiya da roƙon ya dawo don Allah, ya yi banza da su ya ƙi komawa. Har ta yin za su maida shi matsayin ɗan takarar da za su tsayar a jam'iyyar suka yi, ya ce Allah ya kyauta baya so. Duk da haka sai suka ci gaba da bibiyarsa da roƙon kar ya koma wata jam'iyyar, tunda su kansa sun san yana da mabiya. Duk da bai bayyana komawarsa wata jam'iyyar ba, mabiyansa da yawa sun bi bayan shi. Da suka ishe shi da naci kuwa, sai ya rantse musu da girman Allah yadda ya ba nunan uwarsa, to ya ba jam'iyyar har abada. da wannan rantsuwar da ya sa suka shafa wa kansu lafiya. Amma kusan kowane lokaci suna su da yi masa shishigi, don sa dawo da kyakkyawar alaƙar da take tsakaninsu a lokacin da suke cikin jam'iyya ɗaya. Ko da labarin rasuwar matarsa ta riske su, ba ƙaramin kara da ƙauna suka nuna masa ba. Amma duk wa'annan abubuwan ba su san abin za yake kallon su ba. Dama lokaci kaɗan yake jira ya ba su mamaki, yanzu ga lokacin ya zo. A karo na uku ya sake barkewa da wata ƙaƙƙarfar dariya, yana yi yana cire babbar rigar da take jikinsa. Dan kan kujera ya bata ya shige cikin ɗakinsa don watsa ruwa. Ko da ta bashi a zaune ta shige cikin ɗaki, ranta a ɓace yake. Babu abin da zuciya take yi sai wani irin mugun ƙuna da ta farfasa. Ta kai goro ta kai mari, ta yi gabas ta yi yamma, sannan ta dawo ta tsaya cika tsakiyar ɗakin. Ta haɗe fuska murtuk, ranta a ɓace. Ta rasa abin da yake mata daɗi a duniyar nan gabaki ɗaya. Jikinta sai wani irin mugun zafi da tariri yake fitarwa. Idanunta sun canza kala daga farare zuwa jajaye. babu abin da take so take sha'awa illa ta fashe daga ɗakinta daga gidan ma baki ɗaya kamar wacce aka tsunkule ta ta faɗa wanka a gurguje tana ji ana kiran sallah a masallacin kofar gidan haka ta fito ba tare da ta ɗauro alwala ba sai ma wani dogon tsaki da ta ja ta ci gaba da shiryawa a gurguje wani matsiyacin wando crazy da wata epichiciyar top ta saka a jikinta sai wani ɗan yalolan mayafi da ta yi amfani da shi ta rufe gashin kanta kwalliya ta yi sama-sama ta ɗauki wani makeken gilashi da ya mamaye kusan rabin fuskarta. Ta kwama, ta ɗauki makullin motarta da wayarta ta fice daga ɗakin. Mita ta tana kuma oho, sai ta koma cikin ɗakin ta ɗauko kimono a cikin jerin kayanta, ta sanya sannan ta sake fita daga cikin ɗakin. Ko da suka yi arba da anta Hannatu a falo, da farko san bata gane ta ba. Da a tsammanin ta bakuwar 'yar gayu mara kamun kai Hanifan ta yi, amma sai ta ji ta ce anti, zafi nake ji duk jikina. Bari na ɗan fita na sha iska, komai dare zan dawo. So matsayi anta Hannatu ta yi, har bata san lokacin da Hanifan ta fice gaba ɗaya daga cikin falon ba. Babu abin da ya dawo da ita hayyacinta, sai ƙugin motar da ta ji a harabar gidan. Ko da ta fella da gudu don ta dakatar da ita daga fita a haka, tana zuwa ta ga mai gadi ya buɗe mata gate, ta fice da wani masifaffen gudu. Hankalinta a matuƙar tashi ta koma cikin babban falon gidan. Taras ta ja ta tsaya, ganin wani abin mamakin da ya ƙara firgita ta. Alhaji Safiyani ne ya tsuke cikin shigar ƙananan kaya, matashi sak, kamar ba shi ne uban Hanifa mijin margayi ya hajiya da shi da ba. Hanatu, bari leƙa gurin yarinyar nan. Tunda aka nemi auren aka bani ita aka saka ranar, ban taɓa zuwa da kaina ba. In fact, ko ganin ta ban taɓa yi ba sai a waya aka turo min hoton ta zan dawo zuwa anjima. Bai jira cewa ta bai fice daga falon yana kwambo matashi sak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da ta iya cewa kenan, ta zube ya rab akan kujera. Wani zazzafan gumi yana tsatsafo mata daga duk wani lungu da saƙo na jikinta, Tun da Hanifa ta fita daga gidan da wannan matsiyacin gudun, ita kanta ta san takamaiman ina ta nufa ba, saboda ita dama tun asalinta natsatsiyar yarinya ce mai kamun kai. Duk wasu guraren shakatawa da holewa ba sanin su ta yi ba, don haka kawai sai ta ci gaba da ba motar ta wuta. Tun tana cikin gari har ta kama hanyar fita daga cikin gari. Tun daga nesa ta hango shi tsaye a gefen titi yana ɗaga motar ta hannu. Da wani irin abirki a hannunsa, bata fahimci ko meye ba, sai da ta matsa sannan ta fahimci galan ne. A hankali take rage gudun motar har ta tsaya a kusa da inda yake tsaye. Ta cikin baƙaƙen gilashin mota take sa. har wanda lokacin fuska ta babu walwala ko kaɗan. Shi kuwa ganin mota ta faka, ya matsa da sauri ya ƙwanƙwasa gilashin ɓangaren mai zaman banza. Ko da ta buɗe suka ido biyu da shi, ƙirjinsa ne ya buga dam. Ya aka yi, ta tambaye shi da fuska ta babu walwala ko kaɗan. Dan Allah taimaka min zaki, man mota na ne ya ƙare, akwai gidan mai can gaba kaɗan. ko za ki sauke ni in siya. Ta kalle shi ta kalli motar tashi, kamar ba za ta amsa ba, sai kuma ta ce, shigo mu je. Da fara'a sai ya shiga motar. Ya ɗan daɗe a gurin yana tara motoci babu wacce ta tsaya sai ita, shi yasa farin cikinsa ya gaza ɓoyuwa. Wani irin mugun kwarjini da cika ido ta yi masa, da ya sa tun bayan godiyar da ya mata bai kara cewa komai ba. Har suka je gidan man tafakan motar ya fita. Ka siya in mayar da kai. Ta faɗa masa lokacin da yake dab da ficewa daga motar. Oke na gode, ya amsa da zakwaɗinsa. Da yake gidan man babu layi, nan da nan ya dawo cikin motar. Saɓanin lokacin da za su tafi, yanzu a hankali cikin lakakaita take jan motar. Am, na ce ba? ‘Yan mata a nan garin kike ne? Ya tambaye ta bayan ya tattaro duk wata dakiya da jarumta ya ɗora wa kansa. Wai da ni kake? Ta tambaye shi da mamaki, tana nuna kanta da yatsa ta manuniya. E mana, A cikin ɗan takaitaccen lokacin da muka samu ni da ke, na yaba da hankalinki, nutsuwarki, kirkinki. na da kika ya sa na ji a zuciyata na gamsu da ke yarinyar kirki ce. Idan babu damuwa kuma wani bai riga ni ba, ba zan yi koren baki gurin mika kokon bara soyayyata a ki ba. Ina son ki. Ki ta ci birki da motar, kama wacce ta kusa buga motar da ke gabanta. Ta jiyo da fuskarta ta kalle shi, sai kuma ta saki wani murmushi da ya fi kama da na mugunta. Kalmar ka ta ƙarshe, me ka ce? ɗan maimaita in ji, cewa ne ina son ki. Ya faɗi kalmomin a rarrabe, cike da salon jan hankali, fuskarsa cike fal da murmushi. Ni kake so? Eh, kwarai kuwa. Ni? e kina mamaki ne? Ina son ki da dukkan zuci. Bai karasa maganar ba, sakamakon wasu kaifafan abubuwa da ya ci sun cike masa sosai a gefen cikinsa. A tsorace ya kalle ta sosai, ya ga idanunta sun juye sun zama wasu irin jajaye cike da jini. ya kalli cikinsa, sai ya ga yatsun hannunta ne suka ƙara tsaho da tsinin farata ta caka mishi a kwiɓi. Wannan shine Tukwicin duk wani namijin da zai yi gigin farta min kalmar su a gare ni, ka gaida gida. Ta faɗi magana da wata iriyar garjejiyar murya da san ba ta kama da tata ba. Ah! Ya faɗa da wani irin nishin wahala. Lokacin da ya je ta sake cusa hannun nata, faratan nata suka ƙara shigewa can ciki. Maimakon ta ci gaba da tafiya kan titi, kawai sai ta yanki cikin daji da wani irin matsiyacin gudu. Ita kam cikin 'yan kwanakin nan ta kasa fahimta inda mijinta ya sa gaba. Gaba ɗaya ya ɗauke mata wuta ɗin. Duk ta inda ta yi don ta tattaro shi. Sai ta ga ya dai mata ya yi wani wajen. Kanta ya ɗauki caji matuƙa. Ta rasa yadda za ta yi da kanta da rayuwarta. Kuskurenta ɗaya. Shi ne da ta ɗauki ragamar rayuwarta da farin cikinta ta damƙa a hannun Khalil. Ta yi yarda idan har shi baya cikin farin ciki da walwala, to ita ma fa hakan take a wajenta. Ba ta iya yin wani kataɓus ko kaɗan. Kallon shi take yi da misalin karfe goma sha biyu na dare. Dawowarsa kenan daga inda ya tafi tun karfe takwas. A gabanta ya da wanka da kwalliya, ya feshe jikinsa da launukan turarraka masu kamshi. Ko ta kan abincin da ta bata a wani tana shiryawa bai bi ba. Ya fita yana kaɗa makullin mota a hannu, ba tare da ya faɗa mata inda zai je ba. A lokacin sai ta gyaɗa kai, kamar wata tsohuwar ƙadangarwa tana karawa Da a da ne ina kalin ya kasu konin lekawa nan da kofar gida ba tare da ya nemi izinin ta ba. Lalle wani babban al'amari yana shirin tunkara su muni. Amma sai ta danne zuciyarta ba ta ɗauki abin da zafi ba. Ta kwashe kayan abincin da ta fahimci ba dawowa zai yi ya ci ba. Ta yi wanka ta shiga bacci mai ɗaukan hankali irin wadda ta taɓa yin irin ta ba. Dan kayan ma a ranar ta shiga shago ta siyo su. Su da rariya ba su da bambanci. Babu abin da suka rufe a halittar jikinta. Ta kimtsa sosai. Duk wani lungu da saƙo na jikinta da ɗakinta, ta bi su ta feshe da turare. Ta kwanta tana jiran shi. wanda ba shi ya dawo gidan ba sai can bayan kusan awa biyu lokacin habbaci ya fara ɗaukar ta. Ɗakin da haskensa sosai, da haka yana shiga ya arba da ita, amma ga mamakinta sai ta ga ya ɗauki kansa gefe guda, ya wuce da kayan jikinsa, daga bisani kuma ya faɗa bayi. Nan ma abin ya girmame mata sosai, don kuwa inda a ce kalil ɗin da ta sani a baya ne, da yanzu ta gama ta masa lissafi da wannan kwalliyar kawai, amma yanzu ta ga ko a jikinsa wai an tsikari kakkausa, sai ta yi kwafa kawai. Yanzu ko kallonsa take yi da hannayenta duka bi talafa da kumatunta cikin sigar tagumi. Ya tsaya a gaban mudubi yana shafe-shafen da ya saba kafin ya kwanta bacci. Har ya gama ya kashe wutar ya je ya kwanta bai ce da ita komai ba. A ranta ta shaƙa iya shaƙa. Dan ma ta ƙoƙarin ɓoye hakan a cikin ranta bata bari ya nuna a fuskarta ba. Ta lallaɓa ta bayan shi ta fara lalubarsa cikin sigar ɗaukar hankali. sai ya kama hannayenta ya riƙe kam ya ɓamɓare ta daga jikinsa. Rai a cune yake kallonta. Me haka ne wai Zainab? ke baki gane dare yayi ba kuma bacci zan yi ita eh, ma sai ta cune ta ta fuskar ban gane ba to ni ina ruwana tunda ina buƙatar mijina wani dare ne dama can yake hana ka aiwatar da abin da kai niyya sai ni zaka zo kana faɗa wani wai dare yayi dan siririn tsaki ya ja ke kika sani dai ni jaraba ce da kulafaci bana so ko kaɗan gaskiya a gajiya nake liƙis ni yanzu babu tsiyar da zan iya tsina na miki don haka ki shafa min lafiya ya juya mata baya yana kara jan wani tsakin Rai a matakan ɓace ta sanya duka hannayenta biyu, ta jiyo da shi yana fuskantar ta. Ta ce wai dan Allah Khalil me yake damun ka ne? Na yi maka wani abu ne da kake so ka hukunta ni ko kuwa? Idan ma haka ne ai ba abin da ya kamata kai ba kenan. Tunda ni ban san laifin da na yi ba. Ta yaya za ka hukunta ni akan abin da ban sani ba to? Ya ce wai dan Allah yau wani irin rashin mutunci kike ji ne da zaki hana idanuwa na rantsawa ne. Haka kawai siddan? Bukata ce na gaya miki bani da karfin ta. Ba sai ki shafa min lafiya ba? hawa ya saka ciko mata ido. Ta ce tun da muke da kai Khalil, baka taba zuwa da bukata ka waje na na hana ka ba. Ko ina so ko ba na so, ko ina da lafiya ko karfi ko ba ni da su. Amma a yau ni kake daga baki kake cewa jarababbiya? Fakat, ka daga baki ka ce wai ba wani abu da za ka iya tsina namun. Ni Khalil. Yayi kicin kicin da fuska alamun rashin gaskiya. Yo ba gaskiya na faɗa ba? A'a, ke ni dan Allah ki kyale ni in yi bacci na cikin daɗin rai. Jin haka sai ta zaro ido tana watsa masa kallo a tsorace. Lalle babu lafiya. Khalil ɗinta da ta sani ne ayo yake daka mata tsawa yana watsa mata baƙaƙen maganganu. Sai ta ƙara sakewa da lamarin lallai lallai ba na wasa ba ne. Ta gyaɗa kai a sanye hawaye na zariya a kumatunta. Ba komai Khalil, kayi da 'yar halak. Ta tashi ta ɗauki mayafi ta fita falo. Dan a yadda ranta yake tabarfasa da kuna ba za ta iya kwana waje ɗaya da shi ba. Kan kujera mai ɗaukar mutum uku ta je ta kwanta. Ba abin da take yi sai ake tsiyayar da ruwan hawaye. Tana tuna yanayin zamantakewarta da mijinta. Me ya sauya yanzu? Saninta da shi mutum ne mai matuƙar buƙata wanda baya iya kwashe kwanaki biyu kacal ba tare da ya rabe ba. Ita kanta da wannan daman ne ta yi amfani ta gama sace zuciyarsa ga baki ɗaya. To yanzu wai suna a matakin da yake ɗaukar kwana da kwanaki har zuwa sati ba tare da ya neme ta ba. Auratayyarsa da shi ta ƙarshe yana farawa ta ji ya tashi yana sakin tsaki da wasu ƙananan maganganu da kunnuwanta suka kasa jiyo mata. Abin ya bakanta mata rai matuƙa, haka ta kwana tana sharci hawaye. Shi kuwa ko a jikinsa lokacin da ya ji ta fita, Ya gyara kwanciyarsa yana ji a ransa ta fa nono fari. Shi fa gaba ɗaya ji yake yi kamar dan dole yake zaune da ita. Ya kagauta auren aurensa da bebin shi ta tare. Ko ya daina rara gefe yana bibiyar ta a bayan mota ko motel. Yanzu gani yake yi babu wata mace a cikin ƙwayar idanunsa sai ita. Tana Zainab ta sarance masa. Tun lokacin da ya ɗanɗana zama masoyiyarsa. Ita kanta Zainab ɗin jinta yake yi salam kamar ruwa. Babu test ko na anini. Shi kuwa a ganinsa yanzu ita da babu duk ɗaya. Ya fito daga banɗaki ɗaure da towel a ƙugunsa da kuma wani ɗan ƙarami a hannunsa, yana goge sauran lema da ta yi saura a jikinsa. Cindi ko Cecilia ce, ya manta sunan. Tana zaune a bakin gado da wata ƙaramar harvest a jikinta, da shot tana watsa masa kallon yaudara, ko ta kanta bai ƙara bi ba. A karo na barkatai, ita ma ya kasa tsina tsinana mata komai, kamar dai sauran tilin matan da yake ɗaukowa. Shi ya kasa fahimta wannan al'amari kwata-kwata. Farin ciki ya kamata yi ne ko kuwa baƙin ciki. Al'amarin na ɗaure masa kai matuƙa. Wataƙila wannan dalilin ne sa ya ji kansa ya ɗauki alamun ciwo, don kuwa ransa a jagule yake sosai da sosai. Tun lokacin da ya gama ɗaukar wanka ya tafi gidan Mumi Gambo wajen Khadija, aka faɗa masa aitin ta gama tsofewa a Zaria. Ya ji ransa duk ya dumulmule ya hau ne. Dole ya lalubo Cinderella, ko me ya sunan? Da niyya ya rage zafi da ita. Amma hakan ma bai tsinana masa komai ba sai wani bacin ran. Tana zaune tana kallon sa ya gama shirin da zai yi cikin farar singlet da tirikwata. ya ja briefcase ɗinsa ya zuge ya ciro kuɗi ya miƙa mata gashi za ki iya tafiya cikin mamaki take kallon shi tana tunanin anya lafiyar shi ƙalau kuwa ta yi wani farar da idanu da suka sha zaɓo zaƙon gashin kanti da suka mai da ita kamar wata aljana kamar ya zan iya tafiya babe bayan ba mu kai ga aiwatar da abin da ya kawo mu ba ji yake duk wucewa daƙiƙa kansa yana ƙara bugawa ya ce luke cindy ni na ce ki tafi saboda bana buƙatar ki beside na sallame ki ai Me kike bukata ne bayan wannan? Idanu ta zaro tana kallonsa, baki a ɗage cikin ɓacin rai. Malam suna na Cecilia ba Cindy ba. Kuɗin ya sakar mata akan cinye yana taɓe baki, oho dai za ki iya tafiya na ce. Tsabar haushi da takaici kasa magana ta yi. Ta wawuro jakarta jikinta har rawa yake yi saboda ɓacin rai. Ta ɗauki kuɗin da ya bata ta cusa a ciki, ta tashi ba tare da ta ce masa komai ba. Ko banza ya mata sallama da watakila a sati ma ba za ta samu kamar ta ba. da aka ita gaba ta kaita wai gobarar tita a Jos. Tana fita ya mai da kofar ya rufe, ya kashe wayoyinsa ga baki ɗaya don ma kada a dame shi, ya bi lafiyar gado ya kwanta, ba jimawa bacci ya ɗauke shi. Ba shi ya farka ba sai can bayan la'asar, nan ya sake watsa ruwa ya sallah sannan ya kunna wayarsa. Bai bi ta kan tarin messages ɗin da ya gani ba, ya lalubo nambar yaron da yake aike ya bashi saƙo ya amso masa abinci, don wata iriyar baka yunwa yake ji. Tashi ya yi fita falo da ne ya samu wani abin da zai sanya a cikinsa kafin a kawo masa abincin. Kawai sai ya ci karo da Habib wanda ya rashe rashe a ya falon da robobin ice cream da yogurt a gabansa yana sha. Yana kallon TV abinsa. Kicin kicin ya da fuska kamar bai gan shi ba. Dan a yanzu haka da ya buɗe wayarsa, miss call ɗin Habib ɗin ya fara cin karo da su kusan guda biyar, amma bai bi ta kan ko ɗaya ba, kamar yadda yake yi wa sauran kiran da yake masa. Don kuwa har a lokacin haushin abin da yake ji kamar me Habib ya bi shi da kallo lokacin da ya zauna akan kujera yana ɗaukar remote tare da canja tasha. Ya ce kai albasa, kada ka ce min har yanzu fushi kake yi da ni baka warware ba. Hararsa kawai ya ba tare da ya ce komai ba. Habib ɗin ya juya yana kallonsa sosai. Yanzu dai tuba nake yi don Allah amini na. Wallahi sharin shaɗan ne da zuga zuciya. Amma ai kai ka san hakan ba halina bane ko? Kuma tunda Allah ya sa babu abin da ya faru, kuma gani na dawo ban yi fushi akan na jakin da ka lakaɗa min ba. Ba sai ka yi haƙuri ba? Ya kalli Habib ɗin sosai. Har zuwa lokacin fuskarsa bata gama dawowa daidai ba daga barin makauniyar da ya masa a fuska. Gefen idanunsa na dama ma zagaye yake da filasta. Idan ba a yi sa'a ba ki sai da aka yi masa a wajen. Dan siririn tsaki ya ja. Kai kafi kowa sanin matsala ta akan irin wannan abubuwan Habib. Abin ban haushi da takaicin ma shine. Ka rasa akan wanda za ka yi rashin mutuncinka. Sai wanda na fito baro-baro na nuna maka she's off your limit sannan? Shi dai Habib banda hakuri babu abin da yake bashi yana karawa. da yake dan malam din ba wani mai riko bane kuma dai abotar sa abota ce mai tsafta duk da yadda suka gina ta dan da nan dan malam din ya ware sai kuma suka yafi juna aka kai masa abincin da ya bayar a siyo a nan tsakiyar falon suka baje suna ci suna ƙara maimaita abin da ya faru a ranar suna dariya da shewa abinsu kamar babu abin da ya taɓa faruwa da su sai bayan isha'i na suka fita daga gidan dukkaninsu sun yi wanka sun yi shiga mai burgewa suka shiga gari wajajen shakatawa da buɗe ido kamar yadda suka saba Wajajen karfe tara suka shiga wajen wani ƙayataccen cin abinci. Waje ne na 'yan madara da bota, na 'yan gayu wayanda suka rika. Suka samu waje suka zauna bayan sun yi order pizza da shawarma da limuka. Waige-waige yake yana laliban wanda zai hango da ta dace da shi. Karab idanunsa suka sauka akan abin da ya gigita shi, ya kuma firgita shi. Ƙirjinsa ne ya yanke ya faɗi. Tana zaune ta kame akan kujera. Tun daga wuyanta har zuwa kafafunta ci yake da wuta sosai, har yana tsiri a sama. fuskarta da kanta kuwa lafiya lau. Tana ta sakin murmushi ga kyakkyawan matashin da yake zaune akan kujerar da yake fuskantar ta. Mutsitsike idanu yayi dan ya tabbatar da abin da yake gani, kamar wanda ya tashi daga nan nauyin bacci. Ita ce dai, har lokacin tana zaune da daram a gurin ko gezo ba yi ba. Balle ya ga ta bace ya yi tunanin ko gezo take masa. Wani matsanancin tsoro ya kama shi, lokacin da ya ga ɗaya daga cikin masu kai abincin a gurin ya matsa kusa da ita sosai Tana nuna masa abin da za a kai mata cikin jadawalin abinci da abin shan da suke da shi a wajen. Kenan shi kaɗai yake ganin jikinta yana ci da wuta ko a'a. Me hakan yake nufi? Sai kuma ya tunanin, ai da a ce mutane suna ganin wutar da yake ci a jikinta. Da yanzu ana ta guje-guje da watsewa a gurin. Kenan shi kaɗai yake ganin hakan a tattare da ita? In dai shi kaɗai yake ganin hakan, hakan na nufin akwai wani gagarumin tsafi a jikinta. Ya rab, ya faɗa a fili yana dafe goshinsa, har lokacin idanunsa yana kanta. yana ƙara karanta duk wani motsinta. Ya dai, lafiyarka kuwa? Habibu ya tambaye shi idanunsa a kansa, ya kuma ya bi setin inda idanun ɗan malam ɗin suke kallo, don ya gama ya ɗauki hankalinsa haka. Kyakkyawar cika, ya faɗa a fili cike da shauƙi yana lashe laɓan bakinsa kamar wani tsohon mayi. Sosai yarin ya masa kyau a idanunsa ba kaɗan ba, duk da a zaune take, ba zai iya gane yanayin cikar ƙugu da mazaunanta ba. amma kirjinta da suka cicciko ta cikin 'yar karamar body hawk ɗin da take jikinta sun matakar ɗaukan hankalinsa. Ga wani ɗamamman cikinta da yake shafal kamar ba ta cin abinci. A karo na biyu ya sake haɗiye kakkauran yahu na tsananin sha'awar da ya taso masa lokaci ɗaya. Habib, kana ganin abin da nake gani kuwa? Ya tambaye shi muryarsa a sanyaye. Fuskarsa bayyane da wani maɗaukacin mamaki da wani irin rudani mai girma. Masu sauraro, ku yi haƙuri mu da sa'aya anan. sai mun haɗu da ku a kashi na gaba. Ku kasance tare da Pinkish Lady, sai an jima. Eh, gobe da labari kuma so kusa kwashe